saboda haka zan muku wani abu na albishir na farin ciki ku kai ranki zance ka zo ka zo ka rasa abin da za ka zo zance da shi sai kula da ka a take a shara da hankali ne kai eh, ba shakka to kai lokacin ina ne jahilin ina ne kai ta wannan zamanin a al'adar nan da muke ciki tarin da suturan babu inda saurayi ya taɓa ɗauko awa ice zai ɗauka a kai wa budurwa zance da sunan soyayya mu a wannan marar abin da muke shine saurayi zai kawo gwal ko gl ko kuma ya kama don kuɗi ki ba yarinya shi ne muka san yana soyayya da yarinya eh shi ne toshi wanda sauri yake bayarwa a san cewa da gaske yake yi a ce na kama ta rose ce rose ba sulma ba ce kai ina so in sanar maka cewa mu ba ma'aikata ba ne gidan nan kuma mun san me muke yi wannan fulawar 'yar iskar fulawar wadda ba al'adar mu ba ce. ko ma'aukaci ko ma'aukaci zai iya tsantarci a bakin titi idan wanda ya ga dama ba da aiki ba ka bane ai kusan shi komai yana zuwa da zamani saboda kin ga wannan fara ne kamar na an da irin farin ciki ne da rubon amana da yadda ka da mace ko ka kama ta wanda yi to kai ban ka dadi da to ai ta ta gaji ban ruwa ba ban ban zaɓen masu ɗiban taki